a wani keɓaɓɓen wuri na filin jirgin sama na tawa mai cike da kura kuma a tsakiyar cawa ne abubakar da ake kira kwaci kwandago da 'yan wasansa suka tarbe mu inda ya yi mana bayani kan shawarsa ta kwallon kafa ni dai na fara balo tun ina dan shekara bakwai lokacin ana balo suset lokacin balo ba a sama ba ledudi a mace a kulle ana cewa balo-balo ekip wadda ni fara riƙewa ekip kitata ta wata kaina sunan da na samu AS Arsenal. Domin ganin wannan shawa ta sa bata gushe ba a cikin 'yan uwansa kwaci kwandago ya ce yana buƙatar kayan aiki da kuma horo. Muna buƙatar tallahi na mayo, muna buƙatar tallahi na balo, muna buƙatar tallahi na fulo, muna buƙatar tallahi na karamfon, muna buƙatar tallahi na busa na dirafo. Kaina, je me bezon a kama mini in samu farmasiyon ta zama kocin wanda zai zama to a ce kocing na gashi dai wanda yana da lisans je mai bezon asa tunda aka gano sa ta shafukan sada zumunta farin jinin kwace kwandago ke ta janyo masa magoya baya da kuma sabbin yan wasa kamar rashid da bukari matashin dan wasa kwallo da ya baro zandar ya dawo cikin kungiyar yan wasa na kwace go da na zo ni kuma na tsinci kaina cikin wagga club ta coach club wanda na tardo cewa cikin duka jihar tawa kowa da kowa yana alfahari da ita a ko da yaushe saboda mi saboda yanda yake zama da mutanen shi da juwar in shi duka abu kane na haka kwa yasa ni ma na ji ina so in fara wasa da cikin club in kwa mu radda mun kaga coach bai hada cikin antarnama to mun san da antarnama babu ta dadi saboda mi saboda a da yaushe in yana hada yana nuna mana cewa da hanyar waga in muka rike ta ko ba karatu ba ran saboda balo Nijar za ta samu tsakanin shawa da rashin hali wasan kwallon kafa na ci gaba da kasancewa daga cikin abubuwan da suka dami yan Niger da dama shi ma coach kwandago da yaransa na kungiyar FC Wadata na Tawa suna cikin irin wannan hali.